malam isa guda ya bayyana ficewarsa daga jami'ar pdp din ne a taron manema labarai ta wayar taho a garin bauchi inda yace kazantar da ke jami'ar shine sanadiyar ficewarsa akwai dalilai da yawa wanda ke zuciya na da ya na dare amma mutumin tudu shi ne abubuwan da na ga suna a cikin pdp na na zan ci gaba da zama a na kai kaina kuma na cuci ba a baya wanda ya shafi abin da gudanar da mulki na rayuwar adama na yau da kullum ba matanka na shugaba in ba ka kau da fuska ba da shi ba amma duk ka banta ta banta ne na ce ma ta banta wani abu da ya shafi abin nan na na kafin kuɗi. Ina ina gani abin da ta fi eh, za ta yi ko kuma za ta yi ne kai na ai da ba zai shiga ba. Zan bar lokacin da na bar ANPP inda na san abubuwan je na shiga ai kaga na yi ganganci baka fargaban irin tone-tonen da gwamnatin apc take yi kai ma ya kawo gare ka ana kakka masu ana binciken su su kawo kuɗi da dai sauran kana da tarihi na kasan babu wurin sun da na banki da ba aka bincike shi da mana kuma lokacin da na zo bari barin bari da na bar minista sai da na dauki obasanjo da su don allah don kuma ta da wasu na shekara takwas ina aikin gwamna kayan wani abu ne don son zuciyanka ba yanda za ka ce ba kai kuskure ba amma a lokacin da kake ɗaukan abin nan mataki to a lokacin Allah ne ya saka ka a wannan kujerar ɗaukar da wannan matakan mai yiwa mai kyau ne mai yiwa mara kyau ne amma in ka yi da zuciya da ka da Allah lokacin da a da al'umma wallahi ba abin da zai faru da kai kan wannan batu ne sun tuntubi alhaji salisu yawo na bado mataimakin shugaban jami'ar pdp na jihar bauchi ya amsa mini cewa yana da damar ficewa daga jam'iyyar sai da ya ce ba su samu takardar ficewar ba wannan yancin sa ne yana da wannan dama ya yi musamman mu jam'iyyar pdp ko ta kasar ba in kace fitar sa bai jijjiga jam'iyyar ba bai jijjiga wani bai jijjiga mu ai mu muna muna ficewar tsohon gwamnan daga pdp din ya zo a lokacin da wutar rikici ke ruruwa a jam'iyyar ta pdp da ke da nasaba da batun shugabanci ya zuwa yanzu dai malam isa yuguda bai bayyana jam'iyyar da zai shiga ba abdulhamid muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya.